انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري حقيقه نيني الله babu wani abin bauta da gaskiya sai ni ka bauta min ni kadai kuma ka tsayar da sallah akan mafi kamalar siffa domin ka ambace ni ko ka tuna da ni a cikinta